Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. To assalamu alaikum masu sauraro da fatan an tashi lafiya yau asabar bakwai ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. 'Yan majalisar dokokin kasar Rasha za su sake aunawa su ga koshin ya kamata kasar ta janye daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makaman nukiliya ta CTBT wadda ta hana gwajin makamin nukiliya a matakin ƙasa da ƙasa. A cewar mai magana da yawun majalisar Vacheslav Valadin jiya Juma'a. bayanin na balladin na zuwa ne bayan da shugaban rasha vladimir putin ya yi gargadi cewa ta yufa rasha ta fice daga wannan yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa tunda amurka bata ma tabbatar da ta ta shigar ba wannan zai yi daidai da muradun ƙasarmu a cewar balladin ya ƙara da cewa kuma hakan zai zama martanin daidai wa daida ga amurka wadda hasali ma har yanzu ta kasa tabbatar da shigarta yarjejeniyar. jiya juma'a ƙasar pakistan ta ce za ta tasa ƙeyar bakin haure ciki har da 'yan ƙasar afghanistan miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a wani tsari na bi da bi kuma dalla-dalla tana mai kawar da duk wani dalili na fargabar kaman jama'a da kura barkatai ranar talata gwamnati ta umarci dukkanin 'yan kasashen waje da ke zama cikin pakistan ba tare da izini ba da su koma kasashensu na asali zuwa ranar ɗaya ga watan nuwamba. ko kuma a ta sakiyarsu matakin da gwamnatin afghanistan ƙarƙashin 'yan taliban ta ayyana a matsayin rashin imani ƙungiyoyin rajin kare 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa ma sun yi kira ga hukumomin pakistan da su janye wannan shawarar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen pakistan mumtaz zahar baloch ta kare wannan mataki jiya jama'a yayin da take mai da martani kan sukar inda ta ce shawarar korar bakin hauren ta dace da abin da ta kira dokar yawancinmu a cikin gida kuma gwamnati ta dukufa wajen aiwatarwa. Gwamnatin mulkin soja ta Nijar ta faɗi da daren Alhamis cewa sojojin Faransa 400 da ke garin Ullam na kudu maso yammacin ƙasar ne za su fara kucewa a ƙarƙashin tsarin wata yarjejeniya wadda ke daɗa kawo cikas ga tasirin Faransa a yankin Sahel mai fama da rigingimu. Tashin sojojin na Faransa daga Nijar ya kasance wata babbar bukata ta sojojin da suka kwace mulki a watan Yuli, wanda ɗaya ne daga cikin jerin juye-juyen mulki na sojoji a yankin Sahel na yammacin Afirka, wanda ya yi matukar shafar fafatawar da yankin ya shafe gwamman shekaru yana yi da 'yan tawaye masu alaka da ƙungiyoyin alka'ida da ISIS. da farko dai sojojin na faransa sun turje suka ƙi yadda da halarcin gwamnatin mulkin sojan to amma a watan jiya shugaban faransa emmanuel macron ya yanke shawarar kawo ƙarshen hulɗar soji da nijar da kuma janye dukkanin sojojin faransa wajen dubu ɗaya da ɗari biyar daga ƙasar wanda hakan zai bar wani babban gibi a ƙoƙarin yammacin duniya na taka birki ma 'yan tawayen To fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Juma'a ya ce mai yiwuwa ya gana da shugaban China shi Jinping a bayan fagen babban taron tattalin arziki na yankin Asiya da Pacific wanda za a yi a San Francisco na nan Amurka. Zuwa yanzu ba a tsara wannan taron ba amma abu ne mai yiwuwa abinda Biden ya gaya ma manema labarai kenan. bayan da aka yi masa tambaya kan yiwuwar irin wannan ganawar da shugaban china biden da shi ba su kare yin magana ba tun bayan ganawar su a watan nuwamban bara a bayan fagen babban taron g20 a bali na kasar indonesia A baya jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun bayyana baro-baro cewa suna fatan shugabannin biyu za su gana kwanan nan kuma jami'an gwamnati na ƙoƙarin ganin china sun amince a yi ganawar. jiya jama'a sudan ta kudu ta amsa cewa ta yi ta tace bayanai a bangaren yada labaran kasar ciki har ma da sawa a kira duk wani rahoton da ta ayyana a matsayin mai iya haddasa tsana bayan da wani kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya ba da misalai na jerin matakan takura ga walwalar bangaren jarida na wannan ƙasa mai fama ministan yada labaran ƙasar michael makui ya ce takura bangaren jarida da gwamnati ke yi wani mataki ne na abin da ya kira kandagarki saboda akwai wasu rubuce-rubuce waɗanda barin su a buga na iya kawo abin da ya kira barazana ga tsaro wanda don haka za mu gwammaci cirewa muddin kasida na iya haddasa kiyayya to lallai ya kamata a cire in ji makui wanda shine kuma mai magana da yawun gwamnati yayin magana da manema labarai bayan taron majalisar ministocin kasar a duba babban birnin kasar. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. jama'a assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani Okay. karshen mako ta da fatan baba an ga karshen mako lafiya. Lafiya kalau ya wurin naku. ato to alhamdulillahi mun gode Allah mun tashi da wasu kasan wannan makon da ya wuce kasan an yi yi aiki saboda wasu abubuwa da suka faru a nan Amurka. <laughs> Gaskiya wani abin tarihi ba? a gaskiya wani abin tarihi da za a ce wato wanda ba sabon ba wanda ba taba ganin irin sa a tarihin siyasar amurka a ce hmm. an kada kuri'a kuma eh, an kada kuri'a har an tsige shugaban majalisar eh, wakilai a kaga ba taba ganin irin sa ba haka kuma kuma aka samu yan jam'iyyar sama sun yi kuri'an nema a tsige shi ai ba ma wai sun jefa ƙuri'a ba ba ba wato yan jam'iyyar tashi ne ma su ne suka fara wannan abin kuma mutum ɗaya ne ya fara wannan abin sai ya zo kuma waɗanda suka zaɓe shi waɗanda suka kaɗa ƙuri'a yan ƙalilan ne cikin jam'iyyar tashi amma saboda suna da amincewar ɗaya jam'iyya ta democrat eh, a haka sai suka taru gaba ɗaya suka suka suka suka suka suka Allah sarki <laughs> Eh, to baba a iya cewa kamar shi wannan kakakin majalisar dokokin mm. wato makafi da mm. shi kamar wato shi ya jawa shi ya kirawa kansa ruwa mm. ba kuma wani abu ne kiran ruwa ba illa akwai wasu 'yan kalilan kusan 'yan majalisa ne guda takwas daga cikin kusan 400 da wani abu da ke akwai eh, eh, ah, waɗanda suke ganin cewa su su ne 'yan ra'ayin rikau a jam'iyyar eh, republican dama republican tana da rinjaye da 'yan majalisa ah, ba wani mai yawa ba tsakaninta da ita da democrat a wannan wurin wannan abin irin su yadda suka so suka yi a rufe gwamnati saboda kasan nan akwai idan ba kasafin kuɗi aka aiwatar ba aka zartar da shi majalisa ta zartar da shi ba hmm. to kawai dole a rufe gwamnati don ba a kashe kuɗi sai da sai da kasafin sai da izinin abin nan majalisa ba majalisa yawa to wannan abin ne shi kuma yayi kokarin ganin an kauce mata hanyar fitowa da wani shiri da wani tsari to abin ne fa bai yi ma yan waɗannan yan republican din yan hmm. jam'iyyarsa kawai in maka ko suka zo suka suka fide shi yanzu kaga za a ce majalisa a halin yanzu da ake magana ba ta da kakaki ba ta da shugaba sai dai nan da makon da za mu shiga insha Allah sannan za a yi zaɓen wani shugaba. To sai dai mamakin da wasu suka yi shine wato ya yi sa yadda za a yi ya ga ba a rufe gwamnati ba wanda yake jam'iyyar democrat su ne za a ce ai wato ya kusan ya taimaka musu to ya aka yi su basu su kuma suka jefa kuri'ar neman tsige shi kaga wannan abun mamaki ne wanda ya eh, tsaya muku ba a rufe gwamnati ba kuma kuna cikin waɗanda kuka sa hannu aka tsige shi to kaga wannan ai kwarai da gaske baba wato shi wannan shi ya bambanta siyasa amurka da sauran siyasa duk duniya baki daya ya maka wato a fagen ah, abin da ake siyasa ko demokradiyya to kamar abin ne da ake faɗa babu tabbataccen aboki haka babu tabbataccen maki haka yanzu kaga mutumin nan shine ya zo da kyar da kyar aka samu in ka lura da yadda ya hau ah, shugaban majalisa shugaba haka dai aka yi kwanaki nawa nawa ana ta aka yi kwana yawa aka mm. aka wuni aka kwana cikin majalisa ba su rinsa ba aka yi zaɓe shuɗi har goma sha biyar mm. sannan aka samu mutumin nan ya kai bayan ya zo shi ya ƙudiri aniyar cin duniya ko duga gan jam'iyyar republic jam'iyyar democrat wadda ita take da shugaban kasa haka to yanzu dai an zo an samu wannan kuskuren ne wannan kuskuren da aka yi sai ya dan je shi shi laifinsa ga yan uwansa shine don me zai je ya dan samu ya dan sasanta da shugaba Joe Biden kaga inda ake irin siyasa ta akida kenan ko mm-hmm. ba irin kasashen mu da zaka yi ta ji an ce wai mutum yayi antipati kamar yadda ke kira antipati ko wani abu kaje jami'a jam'iyyar da ta kore shi ko ta yi wani abu a sunan kaji yadda aka yi me yasa eh, me yasa ya je wannan hadaka. shi kuma ya faɗa ya ce sha'ani na siyasa da na majalisa da kuma na tahiyar da gwamnati musamman ita majalisa abu ne da tunda ba su da wani dogonin jaye dole ne wata rana su nema kamar yadda za a nema a gudu wata rana yawwa hmm. to amma duka da ba su abin nan ba to su kuma waɗancan 'yan democrat ne su kuma dama su ba wani abu ba dama can baya ka san ya taɓa su haka to ashe ba su yafe ashe ba su yafe masa ba mm, suna rike da shi a zuciya suna rike da shi duk da yake yanzu abun da ya yi sakamakon dan uh, haɗa baki da ya ko haɗa kai da ya da su aka mm. kauce ma rufe gwamnati tasu to amma wannan bai cece shi ba saboda ni wannan abin da ya musu aƙida ce wato ake so a nuna na a siyasa a muddin kai kauce ma aƙida to baka tare da ko jam'iyyar kama ballantana al'umma ga baki da. to allah samu ma kasashen wata ranar mu yi koyi da kyawawan wato ah, manufofi na siyasa to amin sun amin to baba ah, bari mu sakonnin mu na wannan makon tare da sakon taimakon na zuwa ga iyalan malam lima baballe da zamanin aliyu tahir akan daura auren 'ya'yansu da aka yi eh, wato naziru liman baballe algon da amaryarsa khadija aliyu tahir kadi wanda in allah ya yarda za a ɗaura shi a gobe lahadi misalin karfe 11 na safe a masallacin juma'a na malam babba a yar akwa a taroni wato jihar taroni kenan a karamar hukumar mulkin taroni kenan a jihar kano tare da fatan allah ya albarkaci wannan aure ko ya ba su zuriya ɗaya ba saliha to ni kuma bari mu faro da mika wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan alexander t yaro nimiyal da na dennis donna benzin na ɗaurin auren 'ya'yansu sakmichit da angonta firfa wanda za a daura da misalin karfe 11 na wannan safiyar a cocin firan anglican gra a jos kana za a yi liyafa kuma a basal events center a nan din sai kuma taya murna ga iyalan mr clement yangambo da na marigayi mr samuel banja na daurin auren 'ya'yansu princess clement yangambo da kuma angonta douglas banja samuel wanda shi ma za a daura a yau asabar dinnan da misalin karfe tara na wannan safiyar a cocin katolika na our lady queen of peace a malsain jalingo jihar taraba to dukkanin auren allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗayyaba. Ranar sun ma'anin baba. ciki a musamman a masu hulɗa da gidan rediyon nan namu na muryar amurka a sashen hausa inda za mu fara da salihu isa fana karamar hukumar mulkin kamba a jihar kebbi da kuma honorable garba salihu dila kamba da honorable sama'ila ganda kamba da honorable umaru abdullahi zimbu kamba da garba na hali kamba da salihu jita mafana da dukkanin ma'aikatan sashen hausa sai kuma wato salihu mahmud salihu kauran na moda a jihar zamfara baban abdulsamad ya ce gaisuwa zuwa ga wato ta ya huce zuwa ga shugaban kungiyar masu sayar da gidaje da filaye na kauran na moda alhaji malam mai littattafai sai alhaji ibrahim shamaki zamfara da honorable hafizu balarabe gusau da honorable ubaidullahi ya kaura sai malam abu kaura mutum abin tsoro ne da liman sani bingire mai walda kauran namoda da abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran namoda da ado salati goma ga annabi da injiniya sanusi nasiru wato babban afnan sai lawal hambali dan silba sokoto da naziru abubakar sabo gusau da usaini gote karasuwa da nasiru musa a dafka da abdulmalik sa'idu mai biredi da alhaji mele yusuf da alhaji buhari mai shago bakin kasuwa kauran na moda sai kuma wannan sakon gaisuwa zuwa ga haladu muhammad musa bajoga da abdullahi bature bajoga da kawo mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga da muhammad afansi bajoga raba aliyu futuhi bajoga da alhaji haya wakilin sangaro bajoga da datti mai injin sangaro bajoga da ahmad suleiman bajoga da mahaifin wato da alhaji haruna dan bajoga da umar khairi baffa haruna bajoga da kuma eh, 'yan kungiyar muryar talaka da 'yan kungiyar da east consultative forum duka muna yi muku fata alkhairi ga wani gaisuwar fata alkhairi zuwa ga yusuf mai leda gurlo jihar bauchi da kuma malam malam mai zanen hula gurlo da mamman alhama su hana ganin laifi garin alhaji da alhaji abubakar kawo girgir da mustapha mai kayan miya gashuwa da ibrahim barau shushaina odogo da ado salati goma ga annabi rajau da umar odoji azare da comrade ilyasu yakubu jigawa da alhaji halilu mai goro a bulanna da adamu dan kwazalewa mai kayan gwanjo gollo da ibrahim dada potiskum da sauran al'umma baki ɗaya dukkan masu sauraronmu da fatan an za a yi ƙarshen mako lafiya amin summa amin To bari in mika wannan sakon da ke cewa don Allah BOA Hausa ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Bashir ɗan Inna Kadisau da kuma Musa na Cali Mahangi da Gali Sirajo Faki da Baffa Haru da Bajoga da matarsa Aisha sai kuma Salisu mai shinkafa son da lawan Isha Iskawa Katsina da kuma injiniya Sama'ila Zagga. sai kuma usman dan fulani mararraban wuri sai kuma gaisuwa zuwa ga aliko auta kafinta yalwa da matarsa maimuna da kuma 'ya'yansu fati da hafsa sai kuma gaisuwa zuwa ga aliyu muhammad dan fula da maradawa da ado salati goma ga annabi rijau da matarsa jamila da fatimatu da el mu'azu salisu magajiya da sani muhammad chendo da haddabi mai kwamfuta mai yama da nazifi ibrahim rugan malam shagari da kuma lawan sada daura sai kuma sani na liliya makuku da kuma masu gabatar da shirin a bar ya huce alheri grace abdu baba yakub makeri da murtala faruk sanyin na da daukacin ma'aikatan voa ya ce ya gode daga sani mai lange-lange ya wuri to sai kuma wannan gaisuwar a bar ya huce da ta fito daga hafizu balarabi gusau ya ce gaisuwa da fata alheri ga dukkan ma'aikatan ku sa'annan gaisuwa ta musamman zuwa ga muhammad dan indiya da nura alhassan sokoto da bushiri bashir limanci da kuma aliyu muktar umar da mai nasara nasarawa funtuwa sai kuma nasiru a dafa fm gusau sai muhammad salihu kaura da tasiru attahiru saka jiki sai 'yan baba yusura gusau da saminu mai tireda bakin kasuwar polo gusau da ali kwangila mai lodin mota gusau sai kuma buba dikko bukuyam a ƙarshe ce da gaida sade saidu daura da fatan suna cikin koshin lafiya da ƙarshe sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga sama'ila agnes malam fatori mazaunin jifa a jamhuriyar niger ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga filin a bar ya huce na yau asabar gaisuwa ta farko ta sauka ne a kan sani muhammad cindo unguwar karofi madaki jihar bauchi da umar ari badai abadam da yakubu mai aski badaraka sai kuma gali mamman ibra mai shafshaf da babandi mamman bande da salisu mu'azu tungar magajiya da kuma malam bukar madu kauka karya difa da Fiddausi Ibrahim Na'ibawa daga jihar Kano da kuma Zainab Barista Chodi Maskandari da ƙarshe sai kuma Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da ɗaukacin ilahirin al'ummar garin Malam Fatori karamin hukumar Abadam na jihar Borno a duk inda suke a faɗin Najeriya da fatan za su tashi lafiya. Amin sun Mu zauna lafiya da juna. ƙasa ɗaya al'umma guda ɗaya. Zaman lafiyar mu shi ne ci gaban ƙasa. daga nake faɗa Allah sarki ka taimake ni a amfana nake bida zama lau lafiya ga juna in ce gon na jaddada mu shure a wuri guda kar mu yarda a samu mai faɗa idan har ƙasa ta ci gaba zama zama masu yin kula ma'ana mu kula da 'yan uwanmu kar mu yarda mu tashi hankula da haɗin kai babu matsala al'umma ce kala-kala maza mata kamarilla baba kamar yadda muka raranta ban sani ba ko wata karama da ta riko masu saurare to gaskiya bari in dani taɓo wannan ban sani ba ko mun taɓa ba da wannan labarin amma dai ai an ce tuna baya shi an roƙo eh, shi ne roƙo eh, duk da yake ni ma na ɗan ga wani ɗan abu da ya ɗan bani mamaki wanda yau na tun da ina ta tunani sai ina ta tunani abu da na gani sai da sai yanzu na ke tunani amma bismillah mu ji to shi ke da shi watan ne ka san ina abun nan ya je abun nan ma'aikacin gwamnati ne to ka san wani sa'ilin kasashen mu sai kuka ga ah, wata ya kai da ya kamata a ce an biya ma'aikata amma sai ka ga oh. abubuwa malam ma'aikata su daɗe suna bin abu wasu masu kai wata biyu wata uku shi sa eh, yakan jefa ma'aikata cikin kuncin eh, rayuwa to shi wanda ina jin ya yi aiki kuɗi bai zo ba yana nan yanzu yana zaune ba ko ɗari a hannunsa ba kuɗi ko abin nan naira ɗaya ko kwandala ba shi a jikinsa kuma ga yunwa mm. da ya rasa yadda zai yi sai ya kira wani waya mai aski irin da yara ne da suke unguwa ya ce taimaka ya masa aski yana zaune ne kan wani dan turmi ne haka ana mai aski shi ke nan sai ga mutumin ka yana zuwa kasa yana kai zuwa kasa wajen mutum ya yadda kasan mutum ya suma yana kwanci ana a kawo ruwa wannan na cewa a kawo ruwa aka kawo ruwa ya girgije kai amma ya narke a kasa malam wannan ya zo ya ce a kawo paracetamol wannan ya ce a sai wani ya zo ya ce a ah, haba wannan yana bukatar kuzari ku demo mai alabukum sai wata ah. mata ce ta fito daga baya ta ce a'a wannan dan fura ya kamata a dama masa ya dawo cikin eh. hayyacinsa sai ya gane kamar mai alabukum ya so ya rinjaya eh. da ya kyallara ido ya bude ido ya dan kalle su haka sai ya ce Allah ku saurari ba da ke dama yawa za ce a dama masa mura ya ce da yawa kuma sun shiga da danyi daba daba a to ala saurari mata nan da ita ke da maganin shi ita ta samu maganin da yake da bukata amma wannan alamun kundan za a tada jininsa ne kuma a kara to gaji to madalla to baba na ga juli tana daga mana hannu da haka anan zamu dakata sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu a madadin baba yakubu bakeri murtala faruk sanyin na ke muku fatan mu kasance lafiya mu kuma yi karshen mako lafiya cikin arziki kwanciyar hankali da wadata. ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya